يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shaghal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar ba haka yan uwa assalamu alaikum muna masu godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddare rayuwarmu a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 11 ga watan biyar 2019 a cikin wannan masallaci na muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu a cikin wannan anguwa tamu ta jahu muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya ba mu daman faɗin daidai da kuma aikata daidai kamar yadda aka saba kullum mukan gabatar da karatu a daidai wannan lokaci a yau idan masu biye da mu basu manta ba mun tsaya ne a cikin suratul bakara za mu tashi a daidai aya ta jiya mun karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki wala qad anzalna ilayka ayatin bayyana. وما يكفر بها إلا الفاسقون ولقد أنزلنا إليك حقيقة من سوقر إزوى غريك آيات بينات آيوي بينانو وما يكفر بها إلا الفاسقون باب ما سكافر تيمو إنم آيوي دا ألا مدو تكسر كي سوقر إلا الفاسقون سيمو تاني فاسقون الله تي أو ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون lokacin da aka yi wani alkawari alkawari da su sai wasu sashi daga cikin su su yi watsi da wannan alkawari Allah ce bal aktharuhum la yu'minun bari dai da yawan su la yu'minuna ba sa yin imani Allah ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين ala mulki سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون jiya mun yi dogon bayani akan abin da ya shafi sihiri da masihirta da kuma hukuncin addinin musulunci aka abin da ya shafi sihiri da kuma suma masihirta matsafa bokaye da kuma hukuncin koyon shi sihiri a addinin musulunci a yau za mu tashi a daidai inda allah madaukaki sarki ke cewa ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله واتقوا لمثوبة ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم Allah maɗaukakin sarki bayan ya kawo bayani akan abin da ya shafi aya da muka karanta a jiya mai tsayi wa taba umma ta tabi shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kabara da walakin na kabaru sai a wannan aya Allah ya ce aya ta ɗari da 103 wata ƙaunar mafi amanu mai indin layi min indillahi khair law ya ya'lamun da za su kasance za su yi imani Wata ƙau su ji tsoron Allah la mathubatu indin indillahi khair da za su samu sakamako a wajen Allah maɗaukaki sarki na alheri laukanu ya alamu da sun kasance masa sai malamai suka ce da anan da Allah maɗaukaki sarki ce wani wa'annan amanu da sun kasance za su yi imani in an ce imani shi ne, in shine intitarul awamiri ko kuma an ce imani a luga shine tasbe ku gaskantawa a istirahi kuma an ce imani shi ne furtawa a baki cewa a zuci gaɓoɓi su yi aiki da za su yi imani wata su ji tsoron Allah su bi abin da Allah ya ce a aikata su nisanci abin da Allah ya ce kada a aikata la mathubatu min layi khayr ayla thawabun waje zaun 'azimun min Allah ta'ala ala imanihim wata taqwahum da za su samu lada mai yawa mai girma daga wajen Allah madaukake sarki a bisa imaninsu da kuma takawar da suke laukanu ya alamu da sun kasance masar shi ne mala anan ke cewa yabtahu ta'ala alal yahudi babat tawbat Allah madaukakin sarki ya buɗe ma yahudawa kofar tuba wa yu'ridu alaihim al-iman wa taqwa Allah yake bijiro musu da imani da tsoron Allah sai yake cewa walau annahum amanu da sun kasance su imani wata suka bi abin da Allah ke so na watan min indillahi khair da za su samu lada mai girma a wajen Allah madaukakin sarki laukanu ya alamu da sun kasance masa sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la taqulu ra'ina wa qulu ma'u, wani walil kafirina adabun alim ya ku wanda kuka yi imani kada ku faɗi kalmar ra'ina ku ce unzurna ma'u. jinkirta mana unzurna jinkirta mana wasma'u kuma ku saurara walil na azabin alim lalle kafirai suna da azaba mai tsanani wannan aya da Allah madaukaki sarki ce ya ayu alladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu duna wasma'u walil kafirina azabun alim malamai suka ce aya ce da ta kunshi abubuwa guda biyu aya ce da take dauke da ma'ana guda biyu ma'anan kuwa ta kunshi yabo ta kunshi zaki. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke karantar da sahabbansa sai su ce ra'ina ai da dakata mana ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mu fahimci abin da kake nufi dan ta mana kaɗan don mu fahimci abin da kake nufi suna nufin kalma ra'ina suna ce ma annabi dan dakata mana mu fahimci wannan sako da kake so mu fahimta sai kuma ma'ana ta biyu ra'ina yana nufin ruɗaɗɗe to wannan kalma ita ce idan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ra'ina suna nufin ma'ana ta farko wato a jinkirta musu su gane abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ke nufi to su yahudawa kuma da mushrikai sukan juya ma'anar wannan kalma suna nufin ma'ana ta biyu cewa nufin zagi da kalmar muzantawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai malamai suka ce sababu nuzulin aya sababin saukan wannan aya annal yahuda istaghallu kalimatu ra'ina wa sabu yaquluna li rasulillahi sallallahu alaihi sallama. yahudawa su kasance suna amfani da wannan kalma ta ra'ina suna fadin ta ga annabi sallallahu alaihi sallama. wa wauna biha sabba sabbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suna nufin zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ne da wannan kalma liwujudi kalimatin fil ibriya saboda wannan kalma ce a yaren ibraniyanci wa ma'anahu as-sababu as-sabbu wash ma'anan wannan kalma shine zagi da muzantawa sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku faɗi kalmar ra'ina ku ce jinkirta mana saurara mana mu fahimci abin da kake nufi malamai suka ce arshada fiha al-muslimun ila tarki kalimatu ra'ina وإبدالها بانظرنا فانقطع الطريق عن اليهود لعنهم الله malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki yana nusar da musulmi kan su daina amfani da wannan kalma ta ra'ina su canja ta da kalman jinkirta mana Allah maɗaukakin sarki sai yanke hanyar yahudawa na nufin muzantawa manzon Allah sallallahu alaihi salama la'antar Allah ya tabbata akan waɗannan yahudawa shi ma wani da ake ce masa al'amash daga Utaima yake cewa qala ma taqra'una bil ƙura'an me kuke karanta a ya ce ya ayyuhal na amur ya koɗin da kai imani ba ina fit taurati ya ayyuhal almasaki a cikin littafin at-taura Allah ya ce ya ayyuhal almasaki ya ku miskinai a ƙur'ani kuma Allah ya ce ya ayyuhal na amur ya koɗin da kai imani al-imamu yake cewa ikhtalafa Alu ta'wili بسبب الذي من أجل إله الله المؤمنين أن يقولوا رائنا ما لما تفسيري سيري ساباني أكن سبب ديسا الله ما دوك كيسر كيهانا مؤمنين أكن سلنغ فتن كلمة رائنا وصل جتكين ساشن ما لما سكته هي كلمة كانت اليهود تقولها على وجه الاستهزاء والمسبة kalma ce da yahudawa suke furtata ta hanyar izgini da kuma zagi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fana Allah ta'ala dhikrahul mu'minin ay yaqulu dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukake sarki ya ke tunasar da mu'mine akan su daina faɗan wannan kalma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atiya yake cewa kana unasun min al-yahudi yaquluna arina sam'at wasu daga cikin mutane daga cikin yahudawa suna cewa ara mana jinka ko kuma muna son mu yi amfani da jinka ina ƙala unasun minal musulmin to lokacin da wasu ƙala ha unasun minal musulmin sai wasu daga cikin mutane musulmai sai suka ɗauki wannan kalma suke amfani da ita fakari Allahu lahum ma qalat al-yahud sai Allah madaukakin sarki ya kimsu abin da yahudawa suke fada faqala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka imani kama qalat al-yahud wa nasara kama yanda yahudawa da nasara suke fada kuma kama yanda qatada ya kawo ibnu zaid yake cewa wa qulun zurna wasma'u ka ce musu ku jinkirta kuma ku saurara qala kanu yanzuruna ila annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallama wa yukallimunahu suna masa magana wa yasma'a minhum su ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa yas'alunahu su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wa yujibuhum bi ko ba amsa wasu sashin malamai suka ce baliya kalimatun kanatil ansaru fil jahiliyyati taquluha bari dai kalmar ra'ina wata kalma ce da a jahiliya mutanen madina suke faɗanta bana hahumullahu fil islami ayyaquluha ayyaquluha ayyaquluha li sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki yi haninta a musulunci ayyaquluha a faɗe ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ibnu kathir ya kawo a cikin tafsirinsa wani mutum ya zo wajen abdullahi dan mas'ud wa qala yace eh hada ilayya فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه wani mutum ya zo wajen abdullahi dan abbas yake ce masa yace idan ka ji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu to ka ba ka sanya saurarenka a wannan furuci na ya ayyuhan ladina amanu fa innahu khairun ya'muru bihi lalle yakan kasance alheri ne Allah ke umurni da shi aw sharrun yanha anhu ko kuma wani sharri Allah madaukakin sarki ke hani akan wannan abin a nisanci shi alhabin ibn kathir yake cewa Allah madaukakin sarki ya hana mu'mine akan su yi kamanceceniya da kafirai wajen matsayansu matsuguninsu da aikinsu saboda su hudawa sun kasance nuna min al-kalami ma fihi tawriya suna amfani da wata kalmar da take da harshen damu tana nufin kaza kuma tana nufin kaza saboda suna nufin su kaskanta annabi sallallahu alaihi wasallama su rage masa darajarsa la'antan Allah ya tabbata akan wa'annan yahudawa saboda idan suna nufin fa idan aradu ay yaqulu isma' fa idan aradu ay yaqulu isma' yaquluna ra'ina idan suna son su ce jinkirta mana ko saurara mana ko muna son mu saurara daga wajenka sai su ce ra'ina sai su faɗi wannan mummunan kalma kamar da Allah ke cewa min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan fi annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa anzurna lakana khayran lahum wa aqwama walakin la'anahum Allahu bi kufrihim wa la yu'minuna illa billah min alladhina hadu daga cikin waɗanda suka yahudanci suna canja magana daga matsugunta suna cewa ina wa a sai su ce mun ji kuma mun Wasu ma a ghayra musma'in sukan ce sun ji kuma alhali ba su ji ba wara'ina layyan bi alsinati wa ta'anan fid din walau annahum qalu sai Allah ce da ma sun ce ina wa fara mun ji mun bi wasu ma a wanzurna kuma mun ji wasu ma saurara mana wanzurna jinkirta mana lakana khairan lahum da shebe musu alheri wa aqwa mawlakin la'anahum Allah bi kufrihim amma Allah maɗaukaki sarki ya la'ance su saboda kafircin su wala yu'minuna illa kalila ba za su taɓa yin imani ba sai yan kaɗan na daga cikin su wa kadhalika a ahadith bil akhbari anu haka nan hadisai ya zo da yawa na ba da labari akan halayya na yahudawa saboda su idan za su yi sallama ma ba su cinka sallaman gabaki daya sai dai su ce assalamu alaikum sai dai su ce mutuwa akan assam ana nufin mutuwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni akan idan yahuda suka ce muku assalamu alaikum mutuwa akan ku ku kuma ku ce musu wa alaikum kuma da ku kamar da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da hadisin daga hadisin Anas dan Malik Allah kara masa yarda al-Imam Ahmad da Abu Dawud sun fitar da hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ce man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhu lalle duk wanda ya ce ne da wasu jama'a lalle yana cikin wannan jama'a sai malamai suka ce a ƙasan wannan hadisin hadisi ne da ke nuni akan hani mai tsanani da kuma azaba mai tsanani da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a kan mai kamanceceniya da kafirai musulmi ne amma na aiki irin na kafirai musulmi ne na sanya kaya irin na kafirai musulmi ne na kamanceceniya da wanda ba musulmi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai kamanceceniya da wasu jama'a da su jama'an zai tashi wannan hadisin na nuna mana rashin amincewa da shari'ar musulunci ba ta yi bana ka yi kamanceceniya da kafirai wajen da ayyukansu da tukofinsu da idodinsu bukukuwansu da kuma ibadodinsu da wani da wani daga cikin al'amuran da shari'ar musulunci bai shari'anta mana ba bai kuma tabbatar mu aikata ba shi sa a wannan aya Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kun imani la taqulu ra'ina kada ku faɗi kalma ra'ina ita kalma ta ra'ina kalma ce mai harshen damo tana nufin kyakkyawan magana tana nufin mummunan magana su sahabbai in sun faɗe ta suna nufin ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah dan jinkirta mana mu samu mu saura mu ci abinda kake faɗa mu kiyaye mu aiki da shi su kuma yahudawa suna nufin wannan kalma muzantawa ne da bakantawa da zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya yayi hani ma a tafi wannan magana ga baki daya sai yake cewa kada ku ce ra'ina sai dai ku ce unzuna wasma'u jinkirta mana kuma ka saurara mana a sheikh al-qadi iyab ibn musa a cikin littafinsa a da ta'arifi hukukil mustafa ya kawo shafi na 45 a babi na uku ya kawo wajibcin girmama al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wajibcin imanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yi masa biyayya Allah ce inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها إنا أرسلناك للهم أيكوك شاهدا لشيدا ومبشرا لبشارة ونذيرا لجرجد لتؤمنوا بالله ورسوله سوى إن دعك أيكوس وجنك wanda aka aiko ka wajensu litu'minu billahi su imani da Allah da manzonsa wa tu'azziruhu su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tuwaqqiruhu su mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku wadanda kai imani kada ku gabatar a gaban Allah da manzonsa wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha in alim lalle Allah bai ci ne ko ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi kada ku daga sautukan ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala tajharu lahu bil qawli kuma kada ku daga sautukan ku a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tajahari ba'dukum li ba'd kamar yadda sashin ku suke daga sauti da sashi an tahabata a amalukum ayyukan ku su baci wa antum la tash'urun alhali ba ku sani ba sai malamai suka ce da faɗin Allah la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran manzon Allah a tsakaninku kamar yadda sashin ke kiran sashi kamar yadda zaki kira kira abokinka zaka kira danka da nuna isa da kiran sunansa tsau to ba daidai bane ka kira sunan manzon Allah haka Muhammadu ko kuma rasulullahi duk wannan ba a so sai dai ka kira shi da suna na mutuntawa da kimantawa shi sai malamai suka ce ai fa aujaba ta'ala tawqirahu ai ta'zirahu wa ta'zimahu wa alzama ikramahu Allah madaukakin sarki ya wajabta a kimanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a girmama shi wa alzama ikramahu kuma an lizimta wa bayi su karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Ibn Abbas yake cewa ai tu'azziruhu ai tujilluhu kalman wato azziruhu ai ku girmama manzon Allah ku ɗaukaka sha'aninsa ai la tubalihu bi ta'zimihi kuma kada ku wuce iyaka wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku kai shi matsayin da bai kai ba ku ajiye shi a matsayin da Allah madaukake sarki ajiye shi akbashi ke cewa ai tansurunahu ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake da rayi ku taimake shi kuma ku taimaki da awansa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama shine ku taimaki da awansa wajen yada ta lungunan da bata shiga ba al-imamu yake cewa ai tu'inunahu ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad Maki yake cewa ai la tusabiquhu bil kalam kada ku wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kubuci wa tughallizunahu bil khitabi kuma ku kausasa halsunanku lokacin da kuke magana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san haka wala tunaduhu bismihi kada ku kira annabi sallallahu alaihi wasallama da sunansa nida'a ba'dukum li ba'd kamar da sashin ku ke kiran sashi walakin azzamuhu abinda yake akan ku shine ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa waqaruhu ku ɗaukaka al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wana duhu wana dauhu bismi bi ashrafi ma yuhibbu ayyuna da bihi ku kira annabi sallallahu alaihi wasallama da mafi tsoriwan abin da ake so ku kira shi da shi ku ce ya rasulullah ya nabiyallah ya ma'aikin Allah ya annabin Allah ya rasulullah Muhammad ibn Abdullah ya ma'aikin Allah Muhammad dan Abdullahi wannan shi ake son ku faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya nabiyallah kamar yadda Allah ke cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kada ku sanya kiran annabi a tsakaninku kamar yadda kuke kiran junanku wasu daga cikin malamai suka ce wainnan ayoyi da mukaranta sun sauka ne a muhawara da ya faru tsakanin sayyidina abubakar da umar allah ya kara musu yadda a gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallama da wani ɗan saɓani da ya shiga tsakanin sayyidina abubakar da umar hatar ta ba'at aswatu kuma har sai da suka ɗaga sautukansu wannan na magana na ɗaga murya wannan ma na magana na ɗaga murya wasu ko suka ce ta sauka ne akan sabit bin qais wani da ake ce masa sabit bin qais bin shammas ya kasance in yana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai a cikin kunnensa yana baya ji sosai shi wannan sabit bin su baya ji sosai to duk lokacin da zai yi magana sai ya daga sautinsa yake tunanin za a ci mai ke faɗa saboda shi baya ji sosai in bai daga muryarsa ba sai ga kai da kake yake magana da kai kaman baka jin mai yake faɗa to idan ya wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yakan daga muryarsa yana magana to sai wannan aya ta sauka a wajen da shi wannan sabit bin kai suke wannan daga murya sai yake cewa wa khashiya kuna habit an akuna ayyakuna habita amaluhu yace kuma yana tsoron kada ya bata aikinsa shi wannan sabit bin kai saboda Allah ya ce innal la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tad'u lahu bil qawli tajahri ba'dukum li ba'd an tahbata amalukum ya kwanda ku imani kada ku daga sautukan ku gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kada ku wala ta jaharu da bil qawl kada ku bayyana shi da zantuttuka ka jahari ba'dukum li ba'd kamar da sashin ku suke magana da sashi ku bata ayyukan ku alhali ba ku sani ba to tunda an yi maganar bata aiki sai ce to baya son ya bata aikinsa sai zamto ya ma nisanci zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai akai kamar yadda a baya yake zuwa sosai فقال يا نبي الله لقد خشيت أن أكون هلكت نهانا الله أن نجهر بالقول ina jin tsoron kada in ɓata kada da halaka Allah maɗaukakin sarki ya mana hani kada mu bayyana saututtukanmu wa ana mur'un jahira saut yace kuma ni mutum ne mai daga sauti lokacin da nake magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya thabi amma tarba an ta'isha aminan wa tuqtala shahidan wa tadkhul aljanna yace ya kai sabit bin qais bin shammas shin kana son amma tarba an ta'isha shin baka son ka rayu amiran mai gode ma Allah wa tuqtala shahidan kuma a kashe ka shahidi wa tadkhul aljanna ka kuma shiga aljanna fa kutila yawmal yamama sai aka kashe wannan sahabi a yaki na yamama to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a baya son ya zanto mai godiya ma Allah baya son ya zanto shahidi baya son ya zanto kaza sai kuma Allah ya masa arziki Allah ya karbi rayuwarsa a filin daga a filin yaki da faɗin Allah innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun lalle duk wanda suke kiranka a bayan katanga mabiya yau su ba su da hankali larabawan ƙauye in sun zo a annabi sallallahu alaihi wasallama sai su tsaya a katanga a ta bayan gidansu suna cewa ya muhammadu ya muhammadu bai hukuncin kaza suna daga sauti annabi na cikin gida su kuma suna ta bayan katanga suna daga sauti tukansu suna cewa ya muhammadu mai hukuncin kaza me kaza sai Allah ce ya innal ladina yunadunaka min wara'il a aktharuhum la yaqilun lalle duk masu kiranka a bayan katangar nan mabiya yau su ba su da hankali sai al’imamu imamu zai fi da hadisi daga ridwan daga safwan bin asal yace na nabi sallallahu alaihi wasallama fi safari annabi sallallahu alaihi wasallama yana hali na tafiya Ina dawo a arabiyin da sautin lahu jahrawiyyin sai wani balarabin kauye ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama da mafi daukakuwa sauti ya muhammadu a ya muhammad a ya muhammad fa qulna lahu ighdud min sauti rinsa sautinka ka sauƙaƙa sautinka ka daina ce masa ya muhammadu da sauti maɗaukakiya fa innaka qad hita an rafi sauti ka sani lalle an yi hani akan ɗaukaka sauti lokacin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-imamu ya sake bin da hadisi daga Anas Allah ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhraju ala ashabihi min al-muhajirin wal annabi sallallahu alaihi ya kasance na fita wajen sahabbansa al-muhajirun wal mutanen madina da mutanen makka wahum julusun fiye yana zaune a cikinsu a cikinsu akwai abubakar akwai umar falayar yarfa'u ahadan ahadun ilai ilayhi basarahu babu wanda yake iya daga kai ma ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinsu illa abubakar da umar sai dai sai dina abubakar da umar suka iya dan daga kansu su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani abin da ya shafi hukunci fa innahuma kana yanzurani ilai? wa yanzuru ilayhi ba saboda su sun kasance suna kallon annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallon su wa yatabassamani ilayhi wa yatabassamu lahumu annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu murmushi su ma su yi murmushi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Usama bin Sharif ya rawaito ce annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa suna kewaye da shi kai ka ce kayukansa kan akan a nan sallallahu alaihi wasallama akwai tsuntsaye ka annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce a su akwai tsuntsaye a kawunansu saboda tsaban tsananin biyayya da ladabi da suke yi su sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wa annabi yakan kasance suna zaune a gabansa babu wani wanda yake motsi kai ka ce tsuntsaye ne a saman kansu ko tsuntsuwa ne a saman kansu tsabon nutsuwa saboda idan suka yi motsi tsuntsuwan za ta tashi to za su zauna a cikin nutsuwa ba za su taɓa wani motsi ba ma balle misali a ce tsuntsuwan da take kansu ta tashi saboda tsabon ladabi da nuna biyayya da su sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suke ma annabin Allah ko malamin su Abu Abin Mas'ud as yake cewa hina wajjahatu Quraishun hina wajahatu quraish amal qadiyya ay amal hudaybiyya lokacin da quraisha suka fuskanto shi a shekaran a amal hudaybiyya wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ba su taba ganin mutumin da mutanensa suke girmama shi ba fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa annahu la yatawadda illa btadaru du'a. annabi sallallahu alaihi wasallama na yin alula za su yi gaggawa wajen tsara ruwan alulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kadu yaqtatiluna alaihi kai ka ce ma fada za su yi akan ruwan alula na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yabsuqu busaqan annabi sallallahu alaihi wasallama ba yin wani kaki ko ya tofar da yawu face sun tsare yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi akufi da tabin hannunsu fadallaku biha wujuhahu idan annabi zai tofar da kaki su tsare inda tofar da yawun su tsare su shafa a fiskar su don neman tabarruki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadallaku biha wujuhahu wa ajsadahu da gangan jukuransu wala tasqutu minhu sha'ara babu wata gashi na annabi sallallahu alaihi wasallama da da ta faɗi a ƙasa in labta da ruha face sun yi wawan wannan gashi na annabi sallallahu alaihi wasallama wa idan hun bi amrin ibtadaru amrahu idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu umarni suka yi gaggawa wajen bin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wa idan takallama khafadu aswatahum indahu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana sukan saukar da kawunansu saboda sauraron zantuttuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yahiduna ilayhim nazara ta'ziman lahu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa taba kaifafa ko ba sa tsananta kallo da ya wuce iyaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ta'ziman lahu saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa taba tsananta kallo irin kallon kai ta kallon mutum haka ba sa yi wa manzon Allah saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ba masa su ta kallonsa falamma raja ila quraish shi wancan da ya koma wajen quraishawa ya ce ya ma ma'asharar quraish inni to kisra fi mulki wa qaisar fi ya yace ya ku taron quraishawa na je wajen kisra lokacin da ke mulki na je wajen kaisar lokacin da ke mulki wan najashiyu fi mulki na je wajen najashi a ƙasar habasha lokacin da yake mulki wallahi wa inni wallahi ma ra'aytu mulkan fi qaumin qattu mithla muhammadin fi ashabi yace wallahi ban taba ganin mulkin da a cikin shi mai mulkin a cikin jama'ansa yanda su jama'an suke masa biyayya da ladabi da biyayya da jin abin da yake koyar da su da sonsa da nuna masa soyayya fiye da yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke nuna soyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bi riwayati inni ra'aitu in ra'aytu mulkan qattu yu'azzimuhu ashabahu ma yu'azzimu muhammad ashabahu yace ni ban taba ganin wani mulki yanke wanda mutanen mabiya wannan shugaba suke girmama shi fiye da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suke kimanta shi suke daraja shi suke girmama shi ba Abu bai yake cewa kana Malik shi yasa ma Malik saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yuhaddithu bi hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallama illa wa huwa ala wudu'i ijlalan alimamu Malik ya kasance baya taba zuwa ya zama ya zauna don ya bada hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yana hali na alula me sa saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu abi uwais yake cewa faqila li malik aka ce wa malik al-imamu malik akan ba me yasa baya son ya zo ya zauna ya bada hadisi sai yana da alula yace faqala uhibbu an u'azzima حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدث الا على طهاره متمكنا yace ba saboda ina so in girmama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na son in zo in ibada hadisi ba ce ina hali na tsarki kamar da qatada ibnu Diama as-sadusi yake cewa yakrahuna ayu hadithu ala ghairi wudu'i magabata suna kin su zo su zauna su ba da ilimi na hadisi ba su da alola wa kana idan amash arada an yuhaddith wa huwa ala ghayri wudu'in tayammama a'mash ya kasance idan zai ba da hadisi baya cikin alola lokacin da ya zo dai ba da ilimin hadisi ko zai ba da hadisai da ya bayani a kansu to in dai baya da alola sai ya yi taimama a lokacin to don haka wannan yana daga cikin abubuwan da wajibi ne mu kiyaye na kimanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk shine abinda wannan aya take karantar da mu shine ya ayyuhal na amanu ya ku wadanda kai imani la taqulu ra'ina kada ku faɗi kalman ra'ina kalma ce ta musantawa ta zagi a wajen yahudawa amma sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suna nufin kyakkyawan magana ne wajen annabi jinkirta musu su saurari abin da zai faɗa don su yi aiki Allah ya ce wa qulun wasu wasma'u ku ce jinkirta mana wasma'u kuma ka saurara mana walil na azabin alim lalle kafirai suna da azaba mai tsanani to a ƙasan wannan aya kamar da muka kawo innan bayanai na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malamai suka ce yana daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin ladabi da yin biyayya wa ko nuna soyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sune ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah yake cewa يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل yace da nuna soyayya ga makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biha atawassalu da ita nake neman ta wasu tawassuli zuwa wajen Allah maɗaukakin sarki akan ya karɓi ibaduna don haka wajibi ne yana daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a so iyalan gidansa sune alu ali da alu aqil da alu ja'far da alu abbas kamar da shekul islam ibn taymiya yake faɗa a cikin littafinsa al-aqidatul wasitiyya yace haythu qala an ahli sunnati wal jama'a yace yana daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa wa yatabarra'una min tariqir rawafid alladhina yubiduna as-sahaba wa yasubbunahum wa tariqatul nawasib alladhina yubiduna ahla ahla al-bayti biqawlin aw amalin yace su ahlus sunna wal jamaa suna nuna tawaye ga hanyar rafidawa shi'a masu iyayya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma zagin su da kuma hanya na nasibawa in an ce na wasu su ne masu ƙin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da furucinsu ko da aikinsu shi sa alƙahtani yake cewa a cikin nuniyarsa hubbu sahabati wal qarabati sunnatu alqa biha rabbi ila ahyani son sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama da son makusanta annabi sallallahu alaihi wasallama sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka a shek abdurrahman ibn nasir sa'idi a cikin littafi saman abdul haq yake cewa fa hubbu jami'il ali wa sahbi indana ma'ashir ahli ma'ashir ahli al-haq fardu mu'akkari yace son gabaki ɗayan iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a wajenmu ma'ashir ahli al taron ma'abuta gaskiya fardun mu'akkad wata farilla ce tabbatacciya mai karfi Ba haka wajibi ne mu so iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin girmama shi yana daga cikin kimanta shi annabi sallallahu alaihi wasallama mu ɗaukaka falalan sa iyalan gidansa mu mutunta su mu kimanta su mu kuma musu insafi wajen yi musu adalci kamar da Allah ke cewa inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tatheera bari dai Allah madaukake sarki na nufin ya tsarkake ku ne ku iyalan gida Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tsarkake ku tsarkake kamar da aka samu hadisi ingantacce a wasiyan Annabi sallallahu alaihi wasallama a gadiyar Qum wani waje da ake ce masa gadiyar Qum daga Zaid dan arkam yace qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a wata yini fina Faƙiban, bima'in yud'a humman baina makkah wal madina a wani waje da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana huduba a wani waje mai ruwa da ake ce masa hum tsakanin makka da madina fa hamidallaha wa asma alai ya gode wa Allah ya bi Allah wa wa'aza yayi wa'azi wa zakkara ya tunasar sun makale ce amma ba'du bayan haka ala ayyuhan nasu ya ku jama'a fa inna ma ana basharun Lallai ni mutum ne yushiku ay yati rasul rabbi fa uji ina je muku dan aiken ubangiji na da yazo kuma zan amsa masa wa ana tarikum fikum taqalai lallai na bar muku masu nauyi guda biyu nauyaya guda biyu awwaluhuma kitaballah na bar muku rafan kosa shine littafin Allah fa hasa ala kitabillah wa raddaba fihi kwadaitar kan littafin Allah kuma ya wa'azantar ya ja hankali ya kwadaitar kayi, sun makala ya ce wa ahalu baiti wa ahala baiti da iyalan gidana hukumun Allah fi ahali baiti ina tuna sadda ku Allah a kan iyalan gidana hukumun Allah fi ahali baiti ina tuna sadda ku Allah a kan iyalan gidana sai zai faƙala Hussein ko Hasin li Zaid ibn Arqam sai ke ce asayin sai ke ce ma zaid dan arkam wa man ahlu baitihi ya zaid waye iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaid yace alaysa bisahu min ahli baitihi shim matarsa ba su daga cikin iyalan gidansa qala bisahu min ahli baitihi iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama matarsa suna daga cikin iyalan gidansa walakin ahlu baiti man hurima sadaqata ba'dahu amma iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama su wanda aka haramta musu sadaka bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa manhum suwaye alahum alu ali wa alu aqil wa alu ja'far wa alu abbas kullu ha'ula'i hurima sadaqa qala na'am ya ce iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne alu ali iyalan gidan aliyu iyalan gidan aqilu iyalan gidan ja'faru iyalan gidan abbas ya ce duka ina an haramta musu sadaka ya ce duka ina an haramta musu cin sadaka sai ya ce eh don haka duk wani ahalin baiti baya cin sadaka amma ba laifi a bashi akan bashi kyauta amma kuma ba zai ci sadaka ba shi sa ma sayidina abubakar Allah ya kara masa da ke ce masa sayidina ali Allah ya kara masa da ga baki ne ce wallahi nafsi biye yadihi la tu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahabbu ilayya an asila min qarabati yace wallahi na rantse da wanda raina ke hannunsa kusanci manzon makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun suka fi soyuwa a wajena fiye da makusantana in ji sai na abubakar don haka wajibi ne a so iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama a so su a musu soyayya ga baki ɗinsu kuma su waɗannan iyalan gida na annabi sallallahu alaihi wasallama su ne da muka lissafa alu ali da alu akil da alu ja'far da alu abbas ba wai kamar da suke da fahimtar cewa iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama mutum biyar ne kadai annabi sallallahu alaihi wasallama hasan sai fatima su kaɗai ne sai ali su kaɗai ne iyalai gida annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wannan fahimta ce gurɓatacciya fahimta ingantacciya ita ce iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam sun da alu ali da alu aqil da alu ja'far da alu abbas shi yasa ma shafi a cikin diwaninsa yake cewa ya ala baita rasulillahi hubbukum فرض من من الله a أنزله يكفيكم من عظيم الفقر أنكم من لم يصل من لم يصلي عليكم لا صلاة له ya ku iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama soyayyan ku ce daga Allah madaukakin sarki wanda Qur'ani ya sauka yakfikum min azimil bakri annakum ya wadatar muku da mafi girman alfahari lalle cewa ku din ballami salli alaikum duk wanda bai yi salati wa iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama ba la salata lahu lalle babu sallah ko babu salati a tattare da shi don haka wajibi ne mu yi soyayya ga su waɗannan iyalai na gida annabi sallallahu alaihi wasallama kuma na daga cikin son annabi sallallahu alaihi wasallama da kimanta shi mu so sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi zamani da shi suka yi imani da shi suka kuma mutu a kan addinin musulunci su ne ake ce musu sahabbai kamar da al'afin ibn hajar ya a cikin al'isaba fi tamizin sahaba cewa sabon su da suke suka zamani da annabi suka yi imani da shi suka kuma mutu a kan addinin musulunci sai suka ce idan da za a samu wasu wanda ga su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun imani da annabi amma sai suka kafirta bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama amma kafin su da duniya sun dawo musulunci to za a lissafa su daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa abu dawud ibnu abi dawud yake fada a cikin hadiyas yake cewa kullu khayra qawlin fi sahabati kullihi wala taqta anan ta'ibu wa tajrahu faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihi wa bil fati ayun li sahabati tambar yace ka faɗi kyakkyawan magana akan sahaba annabi ga baki ɗaya kada ka zamto mai suka ka dinga aibanta su kana muzanta su faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihi hakika wahayin nan bayyanan na ta yi bayani akan falalansu wa filfati a cikin suratul fati لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يتي آي أكوي آية للصحابة كصحابي تمده وانت تكي نونا يبو بسوة إن صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم شيسا الإمام القحطاني كتوا دع ما جرى بين الصحابة في الوضع بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم له وكلاهما في الحشر في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزل كل ما تحتوي تعوي صدورهم من الأدران haka wajibi ne ka watsar da abin da ya faru a tsakanin waɗannan sahabbai na yaƙe yaƙe yaƙin jamal da yaƙin sufi abin da ke akan ka shine ka mutunta su ka faɗi kyawawan magana a kansu kada ka faɗi miyagun maganganu a kansu tun daga kan wanda Allah maɗaukaki sarki ya musu bishara da aljanna su goma da kuma wanda suke biye musu kamar yadda Ibn Abi Dawud yake faɗa a cikin hadiyarsa yake cewa wa qul inna khayra nasi ba'da Muhammadin وزيراه خدما ثم عثمان أرجه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه وإنهم من رحط لا ريب فيهم ألا نجب الفردوس بالنور تسره سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وآمن بير والزبير الممدد بكو إن صحابين النبي صلى الله عليه وسلم كنت كيف سيدنا أبو بكر عمر عثمان علي وكما سعد ibn abi waqas da sa'id ibn zaid da kuma abdurrahman ibn auf da talha ibn ubaidillah da azubair ibn al-awwam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da cewa su din yan aljanna ne wajibi ne ka tabbatar da cewa su ɗin ‘yan aljanna ne kuma ka kimanta su da daraja su da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan duka na cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ku wanda kuka imani kada ku faɗi miyagun zantuttuka na cewa ra'ina ku faɗi jinkirta mana ka saurara mana wani kafiri na azabun alim lallai kafirai suna da azaba mai tsanani azaba ta wulaƙanci Allah madaukakin sarki ce ma yawadul na kafaru min ahlil kitabi ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا na ayi. نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله ما أوكي سركيتي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم wanda sun kafirta daga ma'abuta littafi ba sa son a saukar muku da wani alheri daga ubangiji kuma mushrikai ma ba sa so ayu nazzala alaikum min khairin min rabbikum Allah ma madaukakin sarki saukar muku wani falala ko wani alheri daga ubangijinku والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الا ما jin سوكي da كيبان ya so. سا والله ذو الفضل العظيم الا ما تركي سوكي شي ما ابو تشن بللا تو ا wannan aya da Allah ce ma yawd alladhina kafaru min ahli kitab su kafirai da ma abu talijabi da mushrikai ba sa son Allah madaukakin sarki saukar muku da wata falala na alheri daga wajen ubangijinku ibnu abbas yake cewa Kum yahudul madina wa nasara wa nasara su ne yahudawan madina da kuma nasaran najran mushrikai kuma da ana Allah ce walal mushrikina su ne mushriku ahla makka su ne mushrikan makka shine ma yawaddul ladina kafaru min ahli alkitabi ay yahudul madina wa nasara wa nasara najran su ma abuta anan da ba su son a saukar muku wata ni'ima daga wajen ubangijinku su ne yahudawan madina wato da kuma nasara na najran walal mushrikina su ne mushrikan makka ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum ay ala rasulikum a saukar muku da alheri daga wajen manzanku ay ala rasulikum akan manzonku min khairin min rabbikum na alheri daga wajen ubangiji ku annubuwa wal islam a saukar muku da annabta kuma a saukar muku da musulunci shi yasa abu suleiman yake cewa ad-dimashqi yake cewa arada bil khairi al ilmu wal fiqh wal hikma anan da Allah ke cewa ayu nazzala alaikum Allah ya saukar muku daga wajen ubangijinku min khairin na alheri daga rabbikum daga ubangijinku abu sulaiman dimashq yake cewa abinda ake nufi da alkhair anan ana nufin al'ilmu ilimi wal da sanin fahimtar musulunci wal da kuma hikima ay yunzala alaykum min khairin min rabbikum Allah ya kan muku alheri daga ubangijinku wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah madaukakin sarki na kebance wa da jin ɗayinsa a cikin ga wanda ya so sai malamai suka ce a wannan aya da Allah ce wallahu yaktasu bi rahmatihi akwai kaulani akwai zantuttuka guda biyu ha'an nubuwa ana nufin annabta kamar da sayyidina ali ibn abi talib da muhammad ibn ali ibn husayn suke faɗa cewa anan da Allah ce wallahu yattasu bi rahmatihi Allah madaukakin sarki na keɓancewa da jin kayinsa wato annabta na biyu annaha al-islam ana nufin musulunci ne kamar da ibn abbas da muqatil suka faɗa kamar da a Sheikh Ibn jau jawzi kawo a cikin littafin Zadul Masir bi ilmin tafsir don haka wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah madaukakin sarki na kebance ga wanda yaso kamar da Allah ya ce yaqtasu bi rahmatihi man yasha wallahu bil fadli azim Allah madaukakin sarki na kebancewa da jin ga wanda yaso wallahu bil fadli azim Allah madaukakin sarki ma abincin balala ne mai girma saboda lokaci insha Allah ya mu tsaya a nan aya ta 105 in Allah madaukaki sarki ba mu dama ya kai mu gobe za mu tashi a faɗin Allah madaukaki sarki ma nan sabbin ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir kuma haka duka wannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana wajibcin yin ladabi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kurci da shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma barin yin amfani da duk wata lafazi da ba mu san ma'ananta ba ba duk kai ba saboda girmamawa da kimanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ayoyi suna gura mana cewa wajibi ne mu zamto masu saurare ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajen mu dinga misaltuwa da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi kuma mu dinga nisantar abinda annabi ya hada da shi wa inda muhatabati man akramahum Allah ta'ala bi mu'ayashati da kuma lokacin da za mu yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallama mu kimanta shi mu daraja shi musamman ma ga wanda Allah madaukakin sarki ya musu daraja wajen yin rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ayoyin suna gura mana cewa ba daidai ba ne mu zanto masu kamanceceniya da kafirai ma abota littafi ko mushrikai saboda su din ma abota abokan gaban mu ne masu gaba ne da su mu'mini don haka ba shi halatta mu karkata zuwa wajensu ko mu samu nutsuwa a zantuttukansu da ayyukansu abin da yake a kanmu ne mu yi watsi da su mu kama abin da addinin musulunci ya zo shi haka wannan shi ne abin da yake da arziki ke karantar da mu abin da muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka faɗa na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا علما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وارض اللهم تعالى عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على السلام عليكم Thank you.